la consul Zubair El Taïb. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyin da ne tare da sarrafilu hashim gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau litinin 29 ga watan mayun shekara ta 2023 to kamar yadda muka faro a shirinmu na safe za mu ci gaba da kawo muku bayanai da rahotanni kan bikin rantsar da zababben shugaban kasar najeriya da kuma gwamnonin jihohi a faɗin kasar to amma da farko bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Turkiyyar Tayyip Erdogan ya lashe zaɓen fidda gwani da aka yi a jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi hamsin da biyu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kilik ya samu kashi arba'in da takwas cikin ɗari. ina godiya ga kowane mamba na al'ummarmu da suka bani damar sake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsawon shekaru biyar masu zuwa in ji erdogan wanda ya lashe wanda ya shafa shekaru goma sha uku akan karagan mulki ya ce yana miƙa godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasar da suka nuna ra'ayinsu ga shekaru masu zuwa na kansu na 'ya'yansu ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaben mai kalubalantar mai kalubalanta kiri droglu wanda ke mayar da martani ga sakamakon da aka bayar ya ɗora laifin rashin adalci a zaben shugaban ƙasar afirka ta kudu sirri ramaphosa zai binciki zargin da amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojan ruwa da ke kusa da birnin cape town a bara kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa jiya lahadi afirka ta kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddabar diflomasiyya tsakanin amurka da afirka ta kudu da kuma rasha tare da sanya ayar tambaya kan matsayin afirka ta kudu na rashin daukar matsaya a rikicin ukraine shugaban wagner yagni frigozin ya yi kirarin jiya lahadi cewa manyan jami'an Kremlin sun hana labarai game da shi a kafafen yaɗa labarai na gwamnati. Shugaban sojojin haya na Wagner ya yi gargaɗin cewa irin wannan haramcin zai iya haifar da martani daga al'ummar rasha cikin watanni kremlin bata mayar da martani kan kalaman nasa ba an ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiya a najeriya hare-haren sun wato sun sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu rikicin da ake fama da shi a shi a arewa maso yammacin najeriya da kuma tsakiyar najeriya babban kalubale ne ga shugaba mai jiran gado bola ahmad tinubu yana barazanar kara dagula al'amuran kasar tare da jefa fiye da mutane miliyan 216 cikin talauci manazarta harkokin tsaro na gargadar rasa kwarin gwiwa ga gwamnati a matsayin mai kare 'yan ƙasa ƙwararru a fannin tsaro sun kira ga gwamnati mai jiran gado da ta magance musabbabin rikicin tare da karfafa jami'an tsaron ƙasar gwiwa da ƙarin ma'aikata da kuma kayan aiki. To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya amma kai tsaye yanzu bari mu faro takun daga jihar Legas inda yanzu haka wakilin mu baban gida Jibril yake kan layi domin kawo mana bayanai kan yadda ake ciki dangane da shirye-shiryen rantsar da sabon gwamna. Baban gida kana tare da mu? Na tare da ku. Ah, yawa to ah, ka yi masu saurare bayani shin a ah, wani hali ake ciki a shirye-shiryen rantsar da shugaban um, um, gwamnan jihar Legas kasancewar tana ɗaya daga cikin manyan jihohi duk da yake gwamnan ya yi ta zarce ne. Eh, to kawo yanzu za a iya cewa an shirya tsaf domin gudanar da wannan biki na rantsar da shi jide sanwa olu da kuma mataimakinsa dr obafemi hamzat kuma wannan biki za a gudanar da shi ne a dandalin tafawa balewa da ke nan tsakiyar birnin lagos dandali ne da aka sani wajen gudanar da tarurruka manya irin wannan da kuma sauran tarurruka na kasuwanci da dai makamantansu kuma duk inda ka duba a gefe ko kuma a sassa daban-daban na birnin lagos za a ga cewa birnin ya ɗau harami an gudanar da fenti da gyararraki na gidaje ko ma'aikatu na gwamnati da shi kan shi wannan dandali da za a gudanar da wannan hidima. Na'am a duk da yake ba wannan ne karon farko da za a rantsar da shi gwamnan ba wannan ne karo na biyu to amma wani abin da ba sabon ba shine ya zo ne a daidai lokacin da za a rantsar da tsohon gwamna da ya yi aiki a wannan wurin a matsayin shugaban kasa wanda kuma dan jam'iyya ne na shi a gwamnan na jihar Legas. Shin yaya wannan ya shafi ko kuma yake da tasiri ga wannan rantsarwa da za a yi yanzu a jihar Legas? eh to gaskiya saboda rantsar da shi a zababben shugaban kasa bola mai tinubu wanda dan asalin jihar lagos ne kuma tsohon gwamna ya sa bikin na lagos a yau ya zai kasance ana ganin zai kasance da armashi domin tamkar biki biyu kenan ana gudanar da na shugaban kasa kuma ana gudanar da na gwamna saboda haka al'ummomin wannan jiha cike suke da farin ciki dangane da waɗannan tarihi da za su kafa yau na mulkin demokradiyya a Najeriya. Shin menene 'yan jihar Legas watakila suke sa rai ga shi gwamnan shin zai ci gaba ne da salon takunsa na wato ita abin wa'adin mulkinsa na farko ko ko a akwai wasu sababbin tsare-tsare da watakila ya alkawarin zai fito da shi ko kuma jama'a suke fatan cewa zai fito da su. eh akwai tsare-tsare da ya fara tun a wato karo na farko na mulkinsa wanda kuma yake sa ran ya kammala a wannan wa'adi na biyu ɗaya daga cikin su koyo shine wato katafaren gadon nan na fort mainland bridge da yake fatan ginawa wanda za a gina shi a wajen yankin leki wanda zai fito ta bangaren yankin nan kenan da aka gina matatan man fetur na dangote sannan kuma akwai wato a jiragen kasa da ka sani shimfiɗa layin jiragen kasa da ya fara a karon farko don wa'adinsa wanda kuma yake sa ran kammalawa a wannan wa'adi da ake ciki kuma fatan al'ummar jihar lagos shine tun da dai akwai shugaban kasa da ya fito daga jihar lagos kuma ya san matsalolin jihar lagos ana fatan zai samu haɗin kai da gare shi wajen ciyar da wannan jiha da ka sani cewa ita ce mafi eh, yawan al'umma a najeriya kuma mafi karfin tattalin arziki to Babangida ban sani ba akwai watakila kasan a can baya an sami rahotanni ya hatsaniya a lokacin zaɓe wadda hatta ɗan so saboda irin ƙuri'un da jam'iyyar lebo ta samu shin akwai wani abu makamanci haka nan ko a'a akwai wani mataki da jami'an tsaro sun ka ɗauka domin ganin cewa an yi abin nan salo alun ba tare da wata matsala ba eh kamar da yake gudana a wasu sassa daban-daban na najeriya jami'an tsaro sun ɗauki matakai na katta kwana domin ganin sun dakile in ma akwai irin wannan a yunkuri na tada rikici. To madalla baban gida Jibril saboda saboda lokaci muna godiya kwarai da gaske. To madalla nan gaba kaɗan baban gida zai dawo da sharhin jaridu to amma kafin nan bari sarfilu ya sake dawowa da ƙarashin labaran duniya tukunna. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy sun ci mayar na jiya lahadi kan kara adadin lamanin da gwamnati za ta iya ci, kuma suna kira ga majalisar ta amince da dokar don gujewa faɗa matsala a karan farko. sai dai kuma 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin rikau daga jam'iyyar republican nan take sun bayyana adawa a ranar lahadi kan yarjejeniyar shugabannin biyu suka cimma da yake magana da fadar white house da yammacin jiya lahadi biden ya ce yarjejeniyar labari ce kuma ya buƙaci 'yan majalisar da zartar da ƙudurin wato yarjejeniyar ta hana mafi munin rikicin da za a iya fuskanta rashin biyan bashin gwamnati a karan farko a tarihin kasar mu in ji shi Makasi yana tattauna kan yarjejeniyar a Capital ya ce a ƙarshen rana mutane za su iya sa ido don samun damar cimma wannan buri. Hukumomin Taliban da na Afghanistan da makwabciyar ta Iran sun ce jiya Lahadi mummunar gwabza tsakanin jami'an tsaron kan iyakar su ya lafa, inda ɓangarorin biyu suka shiga tattaunawa domin sassauta tashin hankalin. rikicin ya barke ne a lardin nimrose da ke kan iyaka da kasar afghanistan a ranar asabar din da ta gabata inda ya kashe jami'an tsaron iran biyu da kuma wani mai tsaron kan iyakar kasar kamar yadda jami'an kasashen biyu suka sanar bangarorin biyu sun yi musaya harbe-harbe da aka yi akan iyakokin kasar lamarin da ya kara ta'azzara rikicin kasar iran da afghanistan sakamakon takaddama albarkatun ruwa kamfan dillancin labaran irna na kasar iran ya ambata wani babban jami'in kasar yana faɗar haka a jiya lahadi yana cewa ana cikin halin wato ana cikin a cikin halin da ake ciki a yankin da ke rikici kusa kan iyakar sasuli da lardin sistan baluchistan na kasar iran daga ƙarshe ministan lafiya na birtaniya steve barclay ya faɗi jiya lahadi cewa gwamnati ba za ta tauna kan biyan albashi da ƙungiyar ma'aikatan jinya ba saboda barazanar ci gaba da yajin aikin da suka yi ta yin da gwamnati ta bayar wanda ya hada da biyan kashi biyu cikin ɗari na albashi a shekarar kuɗi ta 2002 zuwa 2023 da ƙarin albashin kashi biyar cikin ɗari na shekarar 2023 zuwa 2024 mambobin kwalejin zinya ta royal sun ƙi amincewa da shi a watan afrilu da aka tambaye shi ko gwamnati za ta dawo da tattaunawa da ƙungiyar bakale ya ce ba a kan adadin albashin ba tunda kungiyar ta fara kada kuri'a ga mambobinta dubu dari uku a ci gaba da yajin aiki na tsawon watanni shida masu zuwa tunda ya kungiyar bata amsa bukatar kamfanin lancin labarai na reuters na yin sharshi kan kalaman berkeley na ranar lahadin ba ta ce dole ne gwamnati ta biya ma'aikatan ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa daidai To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja, birnin da rahotanni suka ce yanzu haka ya ɗau harami. domin gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta najeriya bola ahmed tinubu da mataimakinsa kashim shettima wakiliyanmu madina dauda ta bayyana mana yadda aka waye garin yau a birnin na abuja da kuma abubuwan da ake sa ran za su faru gaskiya abuja ta cika makil ya zuwa yanzu domin akwai hanyoyi da yawa da aka rufe sannan kuma motoci daban-daban daban sun shigo daga jihohi daban-daban za su ga lambobinsu daban-daban lambobin Legas ne lambobin adokuta ne lambobin Ibadan ne ga sunan da yawa sun cika wuri ana ta bukukuwa a wurare daban-daban daban-daban da ya nuna maka alamun cewa akwai abin da zai faru tun ran alhamis ake wa'annan bukukuwan har ya zuwa yanzu wato a ratsar da shugaban kasa za a ce wata babbar siyasa ce wadda na san da cewa takan haɗa shugabanni musamman kama daga nahiyar afirka har ya zuwa waje najeriya kasa ce ta musamman za a ce a nahiyar afirka kasancewar tana daga cikin kasashe gaba-gaba na wannan nahiya din waɗanda kuma na san suna ɗaya daga cikin waɗanda ake duba ko kuma ma'auni na demokradiyya kamar yadda na demokradiyya da wasu kasashe ke duba kamar madubi ko mahanga shin me za ki bayyana watakila da suwa da suwa za a ce yanzu sun riga sun iso najeriya domin halartar wannan gagarumin biki na rantsar da sabuwar gwamnati to yanzu a yanzu dai najeriya gwamnatin najeriya kanta ta gayyato kimanin shugabannin kasashe 65 daga faɗin duniya baki ɗaya kuma ya zuwa yanzu tawagar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya aiko sun riga sun iso tawagar shugaban ƙasar canada sun riga sun iso tawagar afirka ta kudu sun riga sun iso wato yawancin dukkan waɗanda aka gayyata dai ya zuwa yanzu abinda muka samu labari shine kasashe 65 aka gayyata a duniya kuma yawancinsu duk sun shigo Najeriya. Najeriya kuma cikin birnin tarayya Abuja. Saboda haka ba mata ka tsinke a cikin birnin tarayya yanzu haka ko hotel ka tafi ko ina a ciki. Yau kusan. ka tsinke ko ina da da ka ga yawan mutane duk inda ka tafi za ka ga yawan mutane dole ne ko da kai ko ne za ka san cewa akwai wani muhimmin dalili da yasa eh, eh, birnin tarayya ta Najeriya ta cika makil da taron jama'a. Kaka manta murtala cewa ta dai san cewa akwai waɗanda suka zaɓi shi sabon shugaban ƙasar Najeriya dai cikin mutane miliyan ɗari biyu da 'yan kai za a ce kashi talatin da bakwai ne kaɗai suka zaɓi shi. Saboda haka akwai 'yan adawa na nasu waɗanda suke ƙaunarsa kuma suna nasu. Saboda haka gari ya cika ko ina za ka ga biki ne iri daban-daban daban-daban ake yi. to saboda ka san cewa a wannan dandali dama ake rantsar da shugaban kasa ko sabo ko kuma wanda zai ci gaba da mulki karo na biyu a nan wurin dai ake rantsar da su saboda haka wannan wurin shi ne aka toshe duk hanyoyin da za su kai ka kusa da wannan wuri irin matakan tsaron da aka ɗauka kenan To a gaida Madina Dauda, to kamar yadda kuka ji cewa kasashe da dama ne suka aiko da wakilai domin su shaidi wannan gagarumin biki na rantsar da sababbin shugabannin Najeriya. akan haka na tambayi mai fashin baki kan siyasar duniya farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kebbi ko menene tasirin haka babban tasiri da yake da shi na daidai fatan alheri da yake mana a duk kasashen duniya na biyu kuma yana nuna mahimmancin najeriya a kasashen duniya duk da 'yan matsaloli da suke damun mu yana nuna duk da haka duniya ba ta yada mu ba duniya tana mana fatan alheri duniya tana so ta ga najeriya ta ta zama ƙasa ne mai albarka ƙasa kuma ta zama ƙasa ne mai muhimmanci Na'am, to idan aka yi la'akari da yadda wasu watakila suke ganin kamar akwai kasashen da ba su amince da wannan zaɓen ba kamar kasar Amurka to amma kuma sai gashi ta tana kusan za a ce ma ta fi kowace ƙasa turo tawaga mai yawa inda kusan tawaga ta kunshi har jami'ai goma jami'ai tara karkashin jagorancin sakatariyar ma'aikatar filaye da gidaje wannan na nuna mm. kenan irin yadda al'ummar duniya suka amince da zaben duk da 'yan korafe-korafen da ke cikinsa ko kuwa yaya eh, yana nuna haka wato shi zabe da abubuwa irin wannan da ake ba yadda za ka yi ka samu zaɓe da zai gansar da kowa da kowa na ɗaya kenan na biyu kuma duk zaɓe da ake irin wannan zai kasance abin da ne hurɗa ne na ƙasa hurumi ne na ƙasa ba ƙasar da take da abin da na daman cewa ga yadda take son wani gwamnati ko gwamnatin ƙasa ta zama in ba dai kuma an samu wani baraka ne da ke kawo barazana ga kuma su waɗancan ƙasashen banda namu ka gane don mm. haka a aikawa da irin wannan da kuma matsaloli da aka samu za a du za a sa shi ne bisa mizani a eh akwai matsaloli amma in an hada duka wanne ne ya fi su a ganin su muna da dokan yin namu zaɓe sun turo eh, sun turo 'yan sa ido yan sa ido nan sun ce da matsala amma dai an yi zaɓe kuma zaɓen nan in an ɗora shi ga mizani ya yi ba wani abin da za a ce za a watsas ba ne to yanzu idan muka dubi shi kan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wanda za a rantsar da shi a safiyar yau din nan bola ahmed tinubu da kuma irin watakila hulɗar da yake da ita da wasu ƙasashe ko kuma aka san haka shin waɗanne irin alfanu kake mm. ganin najeriya za ta iya samu a musamman abin da ya shafi dangantaka da kuma tallafi na ƙasashe musamman masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin makamai masu ƙarfin demokuraɗiyya da dai sauransu ga mu ta najeriya idan ya karɓi mulki. To na daidai ni ina ga abin da ya kamata kasashen nan su bar sa yin katsalanda wajen aikin da bai shafi aikin cikin gida da bai shafe su ba na biyu kuma su taimaka mana da lura da cewa wannan eh, shiri na demokradiyya da muke yi sabon shiri ne duk ba mu kai shekara saba'in ba in ka duba kasashe irin su america sun fi shekara ɗari biyu da hamsin in ka duba irin kasashe su ingila da da su faransa sun yi shekara dubbai suna da suna raya da kuma yi wa eh, eh, ta tatata ba yadda za a ce muna mizani guda da su amma inda za su taimaka mana samun zaman lafiya da ci gaba na kasashenmu shi ma zai shafe su kuma kara manta da mahimmancin najeriya a afirka najeriya tana da kashi 25 a cikin Eh, duk eh, kashi ɗari na afirka koma a ce inda baƙaƙen fata suke ga duniya duka don haka muna da muhimmanci kwarai da gaske muna da kuma rawar takawa ga eh, abubuwan da ke faruwa a duniya masana ire-iren ka kun sha bayyana najeriya a zaman kamar madubi a nahiyar afirka idan muka tsaya a nan inda ake ganin cewa hmm. kamar wata abace ta kwaikwayo wadda mutane da dama suna nazari a kan irin yadda take gudanar da abubuwanta alal misali ko na ci gaba wani lokaci har ma na koma baya ciki har da juyin mulki idan aka koma ga tarihi shin wani irin tasiri kake hmm. ganin yanzu ire-iren wannan bikin zai yi ga kasashenmu na nahiyar afirka na daidai wannan bikin zai nuna ne gaskiya ana samun ci gaba duk da wasu 'yan matsaloli a zamantakewar mu kasa babba kasa eh, eh, mai gudanar da mulkinta ga tafarkin demokradiyya na biyu kuma a kasashen afirka da yawa na ji daga mutane da yawa 'yan afirka da suke ce suna daukan suna daukan ah, mai za mu ce suna daukan kibla ne daga abin da ke faruwa a Najeriya. In har an samu zaman lafiya a Najeriya za a samu zaman lafiya a Afirka. Najeriya abin koyi ne. In ka duba Najeriya kanta tana kama da Afirka. Akwai addinai da yawa. Mutane ne kasa ne mai addinai da yawa. kasa ne mai kabilai da yawa a ah, ma'adinai. ƙasa ne ke da arziki na yadda za a yi amfani da shi a sarrafa don inganta rayuwar 'yan ƙasa don haka ba ƙaramin muhimmanci muke da shi ba na nuna kibla ga abin da afirka za ta iya zama farfesa tukur muhammad baba kenan mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya yanzu kuma za mu nufi jihar kano inda wakilinmu mahmud ibrahim kwari zai bayyana mana halin da ake ciki gani da batun mika mulki da kuma rantsar da sabon gwamna abba kabir yusuf to sha'anin mika mulki a hannun sabon gwamnati ai ya kan kama koma koma za a ce ya an kusan karkare shi domin muhimmin abin an riga an yi shi ne dama sun tsara kamar a yadda wato su hukumomi ko kuma gwamnati da za ta kare in an jima za ta ta fito da sanarwa shi ne tun a garin jiya shi tsohon gwamna zai mika takardun mika ke ga sabon gwamna garin jiya karfe tara nan saboda yana so zai halarci taron da ake yi na wato karɓar mulki daga buhari zuwa tinubu a can abuja da haka da tare a da aka saba muka saba gani a kan lokacin da aka dawo nan tafarki na demokaradiyya shi ne kamar daidai nan karfe bakwai da nake magana da kai yawanci ake hallara a gidan gwamnati da sabon gwamnati gwamna za su da 'yan targas za su hazara a haɗu a ba da wannan jawabin mutane su bayan an gama kuma su sabbin gwamnati za su yi can babban filin taro da ake yabe da sauransu ko gwamnati kuma karban su ji su raka kokon gwamna. amma shi wannan karan da dama da uzuri cewa yana tuzuri tafi abuja kuma abuja nan tsira nan da yan sa'o'i kalilan za a kulle a filin jirgin sama na abuja akwai rahotannin da ke bayyana cewa kamar yadda ka faɗa daga cikin waɗanda aka gayyato a muhimman mutane har da wato tsohon sarkin kano a muhammadu sanusi na biyu shin ya kaji mutane suna faɗa dangane da gayyatar da aka ce an yi masa da kuma zuwan da aka ce ya je a kano kuma har an tarbe shi kamar yadda nima na ga ga takarda tun makon jiya wa shi sabon gwamna ya rubuta wa shi wato cikakken sarki a sanisi lami da sanisi ya cewa yana gayyata sai zo wannan halatta amma ya zuwa yanzu maganar da ke da kai ban da cikakken bayani ko shi tsohon sarki ya bayyana a kano a illa iyaka kafin wannan lokacin yake magana da kai mutane suna ganin cewa zaki suna ganin cewa me ya kama ba laifi idan an gayyace shi zan babu laifi idan ya zo amma suna ganin cewa ai zuwan masa ba abu ne wanda ya dace ba a wannan gabar musamman la'akari da yadda la'akari da yadda wato limamar yadda a kotun da sauran abubuwa da aka yi da suka biyo baya na maganganu da sauransu to a halin dai sai zuwa jimawa ɗin idan aka hallara a filin taro na kofuna cikin ya bayyana da ko kuma bai bayyana da tukunna. to a ƙarshe jihar kano na ɗaya daga cikin jihohin da aka sami sauyi daga wata jam'iyya zuwa wata wanda wasu na hasashen akwai abubuwa da dama da ake tunanin za su iya biyowa baya na garan bawul ko kuma sake fasali ko kuma sake wasu ah, tsare-tsare ko wasu manufofi na ita gwamnati mai barin gado da ita sabuwar gwamnati za ta yi ya kake ji a hasashen masana ko kuma ya kuke hasashe ku da kuke lura da al'amura a jihar ta kano abubuwa za su kasance bayan karbar sabuwar gwamnati ah, bayan sabuwar gwamnati ta karbi mulki a jihar gaskiya ne akwai wannan hasashe din kuma ba ma hasashe ba ne za ka iya cewa abubuwa ne bayyanannu wanda su sabuwar gwamnati suka rinka ambatawa a suke ba akwai wasu abubuwa da suke ganin cewa ba su nufi ba kuma wannan abu ne da dama duk lokacin da aka sami sauyin gwamnati za ka ya ko daga ɗa zuwa uba ne an sami sauye-sauyen alƙiblar gwamnati illa iyaka abin da ya fi zafafa eh, da yake daga wata jam'iyyar ne zuwa wata za a wannan ya fi zafafa cewa kuma musamman da yake akwai zazzafar hamayya ko adawa da ake cewa shi ne sa wato ya zama kai wani abu na kamar ba sabin ba amma abin da kuma masana suke faɗa shi ne cewa galibi wato waɗannan kalamai ne da lafiza irin na siyasa kafin ka shiga cikin tsarin gwamnati akwai wasu abubuwan da in ka yi wato kare mutu kallon angen dala ne a tsarin gwamnati kamar da masana suke faɗa sai ka shiga ciki kuma sai ka ga ai ba da za da shi yanzu waɗanne irin muhimman wurare ne kake ji watakila masu sharhi ko masana suna ganin kamar ita wannan gwamnatin za ta fi saurin sauyawa a tsarin da ake cikai a halin yanzu to su abin da suke watakila suke ganin ko suka fi faɗa cewa akwai tsarin tsarin birane na gine-gine da ake da ma wasu sauye-sauye da aka kawo na wasu cibiyoyi na gwamnati ita tsohon gwamnati ke ganin cewa kamar wato abubuwa ne waɗanda ba a amfana su yadda ya kamata da aka ta kawo tsari wanda su zai cewa za a fi amfana su misali. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro saboda karancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku sharhin jaridu ba to amma ga Sarfilu zai zo da labarai amma a takaice. To a takaici shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba. Wanda ya bashi kashi hamsin da biyu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kilikdoglu ya samu kashi arba'in da takwas cikin ɗari shugaban kasar afirka ta kudu sirri ramaphosa zai binciki zargin da amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na rasha ya tara makamai daga wani sansanin sojin ruwa da ke kusa da birnin cape town a bara kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya lahadi afirka ta kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddama diflomasiyya tsakaninta da amurka da afirka ta kudu da kuma rasha tare da sanya ayat tambaya kan matsayin afirka ta kudu na rashin daukar matsaya a rikicin kasar ukraine an ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiya a najeriya hare-haren su sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin najeriya da kuma tsakiyar najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado bola ahmed tinubu To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da rana wato karfe hudu na yamma agogon Najeriya da Nijar karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.